daga abubuwan da ke nuni bi annaha laysat bi alihatin gumaka ba guma ba alloli ba ne ba abin da ke nuna mana gumaka ba alloli ba ne ba na gaske bi alihatin wazal burhanu wannan dalili fil qur'ani ma'ana rashin magana tunda ta an ce eh, shabbata الرحمن بالأوطان في عدم الكلام هو وذاك للأوطان عدم الكلام abin da ino na wa'annan gumaka ba alloli ba ne ba ba sa magana to duk abuwa wanda baya magana wannan gunki ba ne ba Allah ba ne ba shi kenan ko yani kaunu ala ta sakalla gumaka kasance wansu ba sa magana dalilu ala annaha laysat bi aliha li annaha law kanat aliha la rakala inda wa'annan alloli ne da sun yi magana ولذلك يقول في سورة الأعراف مأتاها وقا لتحافظ تعدل عن القرآن في سورة الأعراف أي أقول مكانها سورة الأعراف ما طه ما ذاك سمو مكانها أحسن طه وثالثها وتشيتي شيء ممدن ولا تعديل عن القرآن هذا كبوه دقاء القرآن فهي موجودة في سورة الأعراف أيوه سورة طه وفي سورة الأعراف قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له قوام ألم يروا أنه لا يكلمهم أفتح هذا إله موسى أخذني أي بايع مقرأ متعنين اتخذوا عينهم إيه، واتخذ كي قوم موسى في دفائه كما فعول متعنين موسى حتى سكت أو شيء من بعد موسى ذهب من هليهم أعيان قليا ما توصل da suka ɗauki kayan kwalliyar mata sai suka mai shi shi ijilar jasa an maraƙi sosai da jiki da kuwa ina kuka ina ruri irin nasa to rurin sa sai yi da shi Allah bayan dabba ne alam yarau ba ka gani bai yi kama da Allah ba annahu la yukallimuhu nan me ke nuna mana ba Allah Allah na magana shi Allah na magana to kaga jamawa da suka tashi suna cewa ainihin eh, Allah baya magana ai kaga da wasu ka kamanta shi da gunki da wannan sa kaga kuma da mace to su nan ba sa karanta Qur'ani ne ko annabi wasa bai da littafi irin nashi irin da su wayannan mutanen annabi Muhammadu ne ya kafa mu wannan jamawa masu ce Allah baya magana فاستدل بعدم تكليمه أي هجة درش مجنسة على عدم صلاحيته للألوهية هذا بايا مجانا بيتين تنتي أي مثلا عرب الثاني سورة الآحة في قوله تعالى وأخرج لهم عجلا جسدا الله هو الساهر كلام وقوله شيما دي أتاها أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون بقى أفلا يسوء إيه، إن متعدي لا فغني أفلا يرون wannan gunkin da suka taru a gefensa la yarje wa ilayhim qawla ka je kuma je ka ce sannu gunki sannu gunki ina kwanan mu yin wanda ya yi ta tsari yana tsaye dundurun to hmm? kuma ka tsaye hanyar zuwa Allah ne hmm, ba za a kyale fulani ba je ka je ka same shi ka durba ba in zali jam shuru zai zala ha sai ka kara ko ana na sami a kama haka ta yi da mu magwanayen sanda ne da samu ka ajiye masa sanda sai kan ya gudu shi to ka ce masa ina kwana ka durkusa masa duk abin da ba zai amsa ba ba gunki ba ne ba ba Allah ne ba ka ce ture ne wannan ya ishe amma aka ce a'a ka ji shekan ka gaishe shi ya gaishe shi bai an ka bace Allah sarki ya yi shi Allah ya huci ranka Allah ya huci ranka Allah ya huci ranka sai ka faɗa ka na fushi fushin gunci rame ka kan kudu na je da gaida gunci ya fusata yau bai an saba wani lokacin sai shaɗan shiga ciki wani kara ji sai sai ya amsa ya kusa tun da wurin ɗan matattarar ibilisai ne shekan ɗaya za ta yi samun shekai ya zauna a ciki in an je an yi an yi an yi irin wani abun da ake abun an yi daga nan sai wani ƙara ne ya karɓa kenan ya karɓa kenan Allah sarki sai fa a yanka sai raƙumi a yanka sai menene a yanka ran nan masu bukin gunkin kaka su ta yanke saka. fara ce malam. Mungkin? Kayaknya sih. Shi ya duka ganin kuma sai ka ka samu bukatun ka. Shi dan kuma ko baka samu ba. Kila ma kana baro wani kai accident ko. na ga wani a wajen Allah ku hadda an kai masa fanta shekarun da dadewa kuma farko zan kai shekara talatin muka je an ajiye masa da fanta da menene da kuɗi Abdurrahman yake ce mu kwashe kudin ce kai wanda ya kama ce mm, mm, mm. karɓa ce sai don gudu ya ɗau ya ɗauko sanda to ba kowa a wuri mu kare muka je muka gani ya ɗauki sanda wai zai zai dunga ita ja a na kowa da jan na kowa ruwa جاء haka والحق in إن kanu da hauka. ina da gidan sandai shi da jiran layi bai zo ba hakko bai zo ba in muka taba wannan gunkin a nan yau Allah zai irin asabun da za a yi la yarju ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wala nafa'a dan kafin ka cire gunki kana ji ko Ibrahim ka cire gunkin a inda yake ka fara kire shi a zuciyarsu sai su tsaya kaka cire shi amma ba ka cire gunkin ba ka je a zuciyarsu ka je za ka cire shi rikici za a yi sai dai sun ga sai dai kuna sama da su ba nan garin su aluhu ba suka je filin ne na dodon to dukkan mutanen wasu sun koma musulunci wasu sun tsallaka family ne guda sun koma kiristanci shi filin ba na kowa ne ba wani rukunci ne kawai aka ajiye rukunci sai suka ce to ɗaya ne daga cikin ya'yan farauta suka ce kawai a amfani da wurin ayi masallaci malam da aka fara fare wurin malam ba zai yan gari suka yi handuna ba da adduna da za a sha da yawon na da to ai ba a da dodon mu musulunta ce ai dodon ana amfani da shi a gari kaza kaza fafafafa suka juya su kaga aka gada shi a ciki aka kare aka yi ne har suka kashe wani dogon maciji ya saka komin hoton shi amma maciji ne ba wani tsaki ne ba dan ne sannan aka aka zama suka kashe a wannan amma suka ka magana a kotu ai to in haka ne ai ba ku kaɗai ke da haƙƙi ba ai na kakaninmu ne kubanawa ne ba da wuri wane da wane ba da domin ubanta ya ba da wurin ai yanzu na jama'a ne to aka dai tarki shi amma dai ina jin sun bar musu shi sai na mata yadda aka tsari ne ɗan uwanku ne ah, ko kuma gidansu sun musulunta ɗan kwallon shi kukuwa ne shi kan kukuwa shi da rana ne ku cire shi da daddare sannan ce wani na da kuɗi kara rufa wani a maishe shi in cikin gida ne ga gaba da mafi masallaci in ya ware wani wuri ya ke kawai ku ce nan za a raya wuri za a raya ga da makaranta ta islamiyya za a yi hayya hayya za a fama boko a ciki mai kirista ma wanda ya tarfe in kada da zama ka kawo ɗanka larabci ne muke yi larabci muke ba wanda mutum zai iya aiba masallaci ma aka yi shi kenan maka maka ku rushe wurin ba za a dawo kai ba an wuce wurin mun san alayyar mu duk da wurin ku suna da riko mutane ne masu riko wala yamliku lahum darran wala nafa wa salisatu wala baitin bai ce ba ko muka je mu kishi misali ya kakulo mana salisatu fi surati maryam ne fi ƙaunihi ta'ala ya abati lima ta abudu na wuri ne ma la ya suma kowa za a yi hushi ba ya fi cin bacha ba ya ba ya magana tare ke nan a ka'idan allah yana ji kuma allah na magana amma duka waɗannan ayoyin kaga jamu ya rufe ido mabiyansa sun rufe ido yankace ta kaji shi da mamamamamamma suka ji shi haka. Wafi suratul anbiya kana Ibrahim fas'aluhum in kanu yankun fasadalla bi adami na suka yi abin da ya sa rubu za su ma ka magana tun kwada alloli ne da sun yi magana على أنهم لا يصلحون أن يكونوا إلها باس كيوتاتوا باس داتي واسو زما أبن بوتتوا فهذه ثلاث مواضع وقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني على أصنام إذا تدل آه، إذا استدل الله عز وجل عنهم يعني، آه، الله عز وجل على إذا سقي هدى استدل الله عز وجل على يهدى على أن الأصنام لا تصلح بصدات بأن تكون إلها جعل الكلام سبود ما لنا هم يقولون سنة ما تشوى إن الله لا يتكلم تشبهوه بالأصنام سجهم كذا أفصح بأن الجاهدين لكونه متكلما بحقيقته وبيانه هم أهل تعقيل وتشبيه من وتشبيه مع شخصه إيه في مدى عقيلي لأن الجاهدين لكونه متكلما ما سوك أجل تشغل على نعم كنا بحقيقة وبيان هم قال تعقيل معطلين كوي وتشبيه معا ده صفة الله تعالى ده تعقيل ده تشبيه والجامدات عظيمة النقصان بالجامدات كيف da jami'ai masu wanda suka cikakken ne na على عرشه أنهم هم على التعطيل والتشبيه الإبارة واضحة أما عرشه أو آآ آآ أو أيصح شيء كنت فهذا غير صحيح ولو قال أيصح كونهم زي يزنت وانصفهم على التعطيل ما يستحيل وما يستحيل الاستفهام دي أفصه دولي تنبيع أبون يزول فيه تنبيع يا أفصه بأن الجاهدين لكونه متكلم بمتكلم أي قوله بحقيقة معنى متعلق ب بصح الصح تعريض بصح صح يعني صح على وجه الحقيقة والبيان هم أهل تعطيل وتشبيه فهم الحقيقة قال لا نقول يتكلم لأننا نشبهه بالحوادث نقول أنتم الآن شبهتموه بالجمادات in kun ji kamanta su da wa'ancan to ga shi kun kamanta su da sandararru wabil asamahu wabil awsani wa aqaltumuhu an kamali bil kalam an kam an kamali shi bil kamal bil kalam yayi amaluha